Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar ƙasar China saboda ta gaza tsaye da shirin makamai masu linzami da na nukiliya da na Koriya ta Arewa. Bayan da Koriya ta Arewan ta yi gwajin makami mai linzami ranar Juma'a da ya fada a yammacin kasar Japan, shugaban na Amurka ya haza laifin kan China a magana da yi a jiya Asabar. yana mai cewa kasar sin ɗin cikin sauƙi da za ta warware wannan matsala kalaman na shugaban amurka sun yi tifaki da na sakataren harkokin wajen kasar rex tillerson wadda ya fidda sanarwa da a ciki ya zargi kasar china da rasha saboda yadda koriya ta arewa take ci gaba da yi wa kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya karan tsaye china ta yatar da gwajin makamin da koriya ta arewa ta yi yayin da japan da koriya ta kudu da amurka Sakaya sha alwashin za su yi aiki tare wajen gabatar da wani kuduri na Majalisar Ɗinkin Duniya da zimmar taka shirin makamai na Koriya ta Arewa birki. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon ta da kakkausar lafazi ta musanta ikirarin da Iran ta ji asabar cewa jirgin yakin Amurka na ruwa wadda yake dauke da jiragen sama na yakin ta sun bude wuta na gargadi kan wani jirgin ƙasar ta hanyoyi da suka saba ka'ida. kamfanin dillancin labarai na iran da ake kira irna a takaice ya ambaci wata sanarwa daga rundunar juyin juya halin kasar da ke cewa lamarin ya auku ne ranar juma'a lokacin da jirgin yaƙin na amurka mai suna uss nimitz ya doshi wani wurin haƙar mai a tekun gulf a lokacin ne kuma wani jirgin yaƙi mai saukar ungulu da ke kan babban jirgin ya buɗe wuta kan wani karamin jirgin ruwa na iran wadda ke ɗauke da sojoji kakakin rundunar mayakan ruwa na amurka lieutenant m mcnaughty ya faɗa jiya sabar cewa yayin da yake sintiri a cikin sararin sama na ƙasa da ƙasa a yankin na Gulf wani jirgin yakin Amurka mai saukar ungulu ya lura da jiragen yakin ruwa na Iran masu yawa cikin ɗan karen gudu sun nufi kan jirgin ruwan na Amurka kuma duk ƙoƙari domin yin magana da jiragen ya faskara. kakakin ya ce saboda haka daga nesa jirgin wato mai saukar ungulu ya jefa alamomin wuta na jan hankali da ake kira flare da turanci wadda hakan ya sa jiragen ruwan yaƙi na iran ɗin suka dakatar da tunkarar jirgin yaƙin na amurka da suke yi cibiyar kula da aikacin mayakan ruwa na amurka ta auna cewa matakan da mayakan ruwan amurka suka ɗauka yana kan doka. Firaministan Australia ya ce 'yan sandan ƙasar sun wargaza wata makarkashiyar da 'yan ta'adda suka shirya da nufin kada wani jirgin saman fasinja. Masu bincike sun ce suna da bayanan cewa shirin kada jirgin ya kunshi amfani da nakiyoyi. An kama mutane hudu bayan wani samame da aka yi a faɗin birnin Sydney jiya Asabar da 'yan sanda ɗauke da makamai da kuma jami'ai daga hukumar leƙen asirin ƙasar. wata mace ta ce mijinta da ɗanta suna daga cikin waɗanda aka kama ta kuma ƙaryata cewa suna da wata dangantaka ko alaƙa da masu tsauran ra'ayi manyan jaman 'yan sanda suka ce su mame da suka kai yana da nasaba da zargin wata makarkashiyar masu ikirarin islama ko da shike babu cikakken bayani kan lokaci da wurin kai harin da aka bayar rahotanni suka ce 'yan sanda ba su shirya kai samamen ba amma suka ɗauki matakin bayan da aka kai musu tsegumi. Firaministan na Australia Malcolm Turnbull ya ce hukumomi sun wargaza wata makarkashiya mai da aka tsara da kyau. An ɗauki karin matakan tsaro a tashar jirgin sama da ke Sydney yanzu kuma an fara shirin zuwa duk faɗin ƙasar. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A Pakistan jam'iyyar da take mulkin ƙasar PMLN a takaice ta zaɓi Firaministan ƙasar na wucin gadi matakin da ya janyo suka daga 'yan hamayya kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta kori Firaminista Nawaz Sharif saboda ya yi ƙarya ko ya ɓoye ƙadarorin da ya mallaka ƙetare. Sharif ɗan shekaru 67 da haihuwa shine jagoranci taron gaggawa na jam'iyyar birnin Islamabad inda shugabanni suka zaɓi ministan mai na ƙasar Khan Abbasi ya gaji Prime Minister na tsawon kwanaki 45. Duk da naɗin nasa Mr. Abbas zai kama ba zai kama aiki ba sai bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kada ƙuri'ar amincewa da naɗin nasa. Shugaban Amurka Donald Trump da safiyar jiya Asabar ya hau Twitter ya soki lamirin wakilan Majalisar Dattijai na Amurka 'yan Republican bayan da suka gaza rusa wasu sassa na dokar inshorar kiwon lafiya da aka fi sani da Obama Care. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batutuwa uku ne, na farko dai shine batun zaben jihar Legas da aka yi cikin satin da ta gabata, kuma zaben ya bar baya da kura kamar kullum. Domin ko ban jam'iyyar adawa ta PDP ta ce an tafka magudi yayin da jami'a mai mulki ita kuma ta ce batu ne na wanda ya sha kaye a zaɓe. Haka kuma muna ɗauke da wasu sabbin dokoki da hukumar zaben Najeriya ta samar kana za mu kawo mu tattaunawar da mamur Kwari ya yi da sakataren hukumar zaben Jigawa akan sabunta katin rajista. Bari mu faro batun da zaben ƙananan hukumomin da aka yi a jihar Legas wanda jam'iyyar PDP ta ce an tafka maguɗi domin ko baya ga kansiloli hudu da ta samu bar samu ko da shugaban karamar hukuma ko guda ba daga cikin su 77 da aka yi takara. Kana jam'iyyar Akot ta samu kansiloli uku yayin da ita jam'iyya mai mulki wato APC ta samu kansiloli 369 duk da yake an gudanar da zaben cikin yanayin ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya kila hakan ya sa jama'a ba su samu fitowa ba kamar yadda wakilin sashen hausa a lagos baban jibrin ya aiko shirin zaɓe zaɓe ko naɗi amma kuma ce baya ga karamar hukumar mushin kusan ana iya cewa zaɓen ya gudana cikin kwanciyar hankali da lumana sai dai alhaji salisu ɗan jumai gezawa wanda yana cikin jigajigan yakin neman zaben tahir maude wanda dan arewacin najeriya ne kuma na farko a nan kusa kusa da ya tsaya takarar shugabancin karamar hukuma a gege ya ce wannan zaben ba zaɓe ya yi ba kamar yadda ya shaidawa baban gidan jibrin a hirar su. zaɓe mu muka ci zaɓe saboda duk takardu na shaidar wato ƙuri'u da aka kaɗa na kowane kowace mazaɓa ko akwatin zaɓe mu mu ne muka ci a mafi akasarin a guraren da aka yi zaɓe musamman akwai wato wad a tabbas mu ne muka ci yana na ƙasa sannan akwai wad c akwai wad d akwai wad g guda hudu a cikin bakwai tabbas mu ne muka ci kuma muna da shaidun takardun tabbatar da haka din to su kuma sun yi abubuwa irin na zaɓe din na turo yan daba wajen an kwace akwatina an kakkaɗa ƙuri'u da sun sai ko sun saci takardun zaɓe wato ballot papers kenan kai sannan abin mamaki ma da daure mana kai shine wanda yake shine kakakin kakakin majalisar Lagos wanda shine kamar speaker kenan wanda dan agege ne Basa tabbas ya fito yana zagayawa yana baiwa mutane naira dubu biyu a zaɓe da shi dan takarar ciyaman din na karkashin jam'iyyar ta APC shi ma kenan ya bi unguwa yana ba da kuɗaɗe da sauransu sannan sun turo 'yan dabarsu har aka kame mana mutanen mu guda shida yanzu haka suna nan a hannu dama wanda aka yi niyyar kamewa da ni akwai muktar hussein akwai muktar shu'aib akwai salisu yakub da sani salisu dan mutaka saboda mu ne kusan jigo a tafiyar wannan To da yake sun zargi rundunar 'yan sanda da marawa jami'a mai mulki baya, baban gidan ya nemi ji daga rundunar 'yan sandan ta jihar Legas, amma hakan bai cimma nasara ba. To sai dai a wuri daya ya ji daga bakin 'yan jami'ar APC kuma Umar Adamu Hassan ne ya magana da baban gidan akan wannan zargi ga kuma abin da ya shaida masa. hukumi a jihar lagos a jam'iyyar apc ita ta lashe duk lahirin kananan hukumomi ashirin da kuma ainihin gundumomi 37 su ya tashi 57 apc ta lashe duk lahirin kujerun ciyamomin da kuma kansalolin gabaki daya magana kuma da ainihin jam'iyyar adawa wata pdp take yi game da cewa ainihin apc ta yi magudin zaɓe eh, wannan ah, suna da 'yancin faɗin albarkacin bakinsu kuma kasan ah, shi mai zurfin ido shi yake saurin kuka don haka dama mun san dole za su yi wannan ah, ai hasashe da kuma zargi to amma kasan dama a yaushe aka gudanar da zaɓe a hukumar zaɓe da kuma gwamnati ana kafa kotuna na sauraron ƙararrakin zaɓe duk wanda yake da korafi akwai wa'annan kotuna nan ba da juma'a ba za a kafa su kuma kowa yana da 'yancin ya tafi ya je ya shiga da ƙararsa. saboda ainihin a saurara kuma a duba idan hakika yana da hujjoji gamsassu da ya gabatar gaban wannan kotu kotu za ta ainihin ɗauki wannan nasara ta bashi saboda haka wannan shine ainihin abin da ya dace a doka da jam'iyyar pdp ya kamata su yi Daga batun zaben jihar Legas sai kuma dokar zaɓe da majalisar dattijai ta amince da shi mai lamba shidda. Ga Nasir Adamu Elkaya da ƙarin bayani game da wannan sabuwar doka. Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da dokar zaɓe mai lamba ta shida ta shekara ta 2010 da aka gyara a 2017. Aka amince da gyare-gyaren don inganta lamuran zaɓe cikin adalci. muhimmai daga abubuwan da dokar ta kunsa sun hada da yanzu an amince hukumar zaɓe ta rika tantance dukan masu kada kuri'a da na'urar tantancewa wato card reader ko kuma duk wata hanyar zamani da za ta bullo da ita lokaci zuwa lokaci jami'an kula da rumfunan zaɓe za su ke tura jerin sunayen mutanen da aka tantance da kuma sakamakon zaben daga rumfunan zaɓe zuwa cibiyoyin tara sakamakon zaɓe nan take jami'in kula da zaɓe da ya saba wannan zai fuskanci akalla ɗaurin shekaru biyar kuma ba zaɓin biyan tara duk jami'an zaɓe za su rubuta jerin sunayen waɗanda aka tantance da sakamakon zaɓe akan takardun cikewa na hukumar zaɓe kafin tura zuwa cibiyar tara sakamakon ya zama wajibi abin da ke kan takardun ya zama daidai da wanda suka tura cibiyoyin tara sakamako yanzu hukumar zaɓe na da hurumin amfani da na'ura mai kwakwalwa wajen gudanar da zaɓe wato kaɗa ƙuri'a da na'ura bayan tara rajistar masu zaɓe a kundin littafi haka na hukumar zaɓe za ta adana rajistar ta hanyar na'ura mai kwakwalwa Hukumar zaɓe za ta baje sunayen rajistar masu zaɓe a shafinta na yanar gizo akalla kwana talatin gabanin ranar zaɓe don mutane su duba. Jami'in zaɓe da ke da haƙƙin yin hakan kuma ya gaza aikatawa to zai fuskanci ɗaurin wata shida. Hukumar zaɓe za ta adana bayanan sakamakon zaɓe na kowace rumfar zaɓe a na'ura mai kwakwalwa don ya zama kundin shaidar bayanai kan zaɓe. Yanzu tara sakamakon zaɓe zai zama ta na'ura inda ta hanyar duba sakamakon ta na'urar ne za a tabbatar da sahihin sakamako. Hukumar zaɓe za ta tattara bayanai da lambobin duk takardun zaɓe don bin sawunsu da sanin hakikanin halin da suke ciki. Jam'iyya da ɗan takaranta ya rasu bayan fara zaɓe da kuma gabanin sanar da sakamakon zaɓe na da damar kwana goma sha hudu ta yi sabon zaɓen fidda gwani. Don ita kuma hukumar zaɓe ta shirya sabon zaɓe a kwana ashirin da ɗaya bayan rasuwar ɗan takarar. wakilin jam'iyyu na da ikon duba ainihin takardu ko kayan zaɓe kafin gudanar da zaɓe. Duk jami'in zaɓen da ya hana ruwa gudu zai iya fuskantar ɗaurin shekara ɗaya. ba jam'iyyar da ke da hurumin tilasta maganar ka'idar tsayawa takara ko ba da izinin tsayawa takarar zaben fidda gwani ga duk wani dan Najeriya in dai ba hakan na kunshe a tanadin tsarin mulki na alif da da da tara casa'in 1999 ne yanzu ba za a iya kalubalantar wanda ya lashe zaɓe saboda wani dalilin takardu ko wata shaida ba matukar wanda ya lashe zaben ya cika ka'idar sashe na 65 da sashe na 106 da sashe na 131 ko 177 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara kuma hakan in bai saba sashe na 66 ba da sashe na 107 da sashe na 137 da sashe na 182 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 ma'ana ba za a iya kalubalantar nasarar zaben mutum ba da rashin shaidar biyan haraji don hakan bai haramta mutum takara a tsarin mulki ba duk membobin jam'iyya na da ikon sanya baki don zaɓar wakilan da za su zaɓi 'yan takarar jam'iyya hakan zai dakile ɗauki ɗaura da ake yi jam'iyyu ba su da ikon tsungula kuɗin sayan takardun neman takara sai dai su bi yadda tanadin dokar ya ƙayyade kamar haka naira dubu ɗari da hamsin ga kansila a abuja naira dubu ɗari biyu da hamsin ga ɗan takarar ƙaramar hukuma a abuja naira dubu ɗari biyar ga ɗan takarar majalisar jiha naira miliyan ɗaya ga ɗan takarar majalisar tarayya naira miliyan biyu ga ɗan takarar majalisar dattawa naira miliyan biyar ga ɗan takarar gwamna da kuma naira miliyan goma ga ɗan takarar shugaban ƙasa bisa dogaro ga ƙarfin majalisar dokokin tarayya a sakin layi na biyu sashe na biyu cikin tsarin mulkin Najeriya na 1999 kamar yadda aka gyara ko wanda aka yi gyara. Majalisar ta kafa ka'idojin gudanar da zaɓe a ƙananan hukumi. Da haka ba za a amince hukumomin zaɓen jihohi su rika gudanar da zaɓen da akalla bai tsallake mafi karancin mizanin adalci ba. Duk jami'in hukumar zaɓe da yana ba da kayan zaɓe bisa buƙatar kotun sauraron ƙarar zaɓe zai fuskanci ɗaurin shekaru biyu. Wannan dai in ji jami'in labarun hukumar zaɓe Aliyu Bello sai shugaban ƙasa ya amince da sabuwar dokar don ta fara aiki. Kuma ba lalle ba ne za a yi amfani da ita don zaben 2019. To a ci gaba da yadda ake duba tafiyar da sabunta katin rajista bari mu gutsuro mu kaɗan daga yadda wannan aiki ke tafiya musamman a jihohin arewacin Najeriya wannan karan ko a jihar Jigawa. Kana cikin shirye-shiryenmu da za mu kawo muku na gaba za mu kawo muku wasu jihohin ma a jihar jigawa dai adamu haladu boyi ya shaidawa mamud kwari cewa wannan aiki na tafiya daidai sai dai tambayar farko da mamud ya yi masa ita ce ko sun yi haya ma'aikata ne ko ma'aikatansu ne zalla a wannan lokaci iya ma'aikatan mu suke wannan aiki aiki ne suke yi ya zama kamar aikinsu ne na yau da kullum ba sai mun ɗauki ma'aikata da za mu kashe musu ɗumbin kuɗaɗe ba saboda haka ta zama ta gida ne ba wani daga waje wanda yake wannan aikin sai dai ɗan hukuman zaɓe an shiga wata na hudu da fara wannan aiki tartibi menene kalubalen ku eh, yanzu haka kalubale da muka samu a baya dama shine na wasu wurare saboda nesa ba su iya zuwa wasu wurare saboda yanayin harkan eh, abubuwan tafiya kamar sai ka hau kwale-kwale ko wani dalili kuma ga damina ta kan kama shi yasa dole akwai wahala ka zo A headquarter ta karamar hukuma ka koma to shi ya sa ma hukumar zaɓe ta saurari kukan jama'a ta yi wannan ƙari kuma muka bayar bisa ga bukata mun ba wurare ko da wasu wurare ko da ba su da yawa amma suna da wahala ta ainihin zuwa mun ba su daga ƙarin nan mun ba su domin ta rage musu wannan wahala. Wani batu shine ɗazuka ya bayanin cewa yanzu damana ta sa eh, fitowar mutane eh, ta ɗanyi ƙasa-ƙasa ba kamar yadda aka fara ba wai a bayan mako mutane sun samu cikakkiyar masaniya cewa hukumar zaɓe na aikin wannan ba da katin zaɓe na rijista la'akari da cewa yawanci kamar yadda ka faɗa a shalkwatocin ƙananan hukumomi kuke aikin nan. Eh, mutane sun sami bayani cikakke da farko dai mun kira zama ta masu abin nan ruwa da tsaki stakeholders masu ruwa da tsaki a wannan harka mm. mun sanar da su bayan haka hukumar zaɓe ta buga fosta-fosta da take kiran jama'a da yadda za ka yi mun sa su a kasuwani asibitai duk wuraren da jama'a ke taruwa mun sa wa'annan fosta a dukkan ƙananan hukumomi bayan haka kuma mun yi amfani da gidajen rediyo da jaridu mun yi tallancewa muna wannan aikin mutane su je Eh, ofishin hukumar zaɓe ta ƙaramar hukumar su domin a yi rajistar su har ma wanda yana da gyara ko sunansa ba a rubuta yadda ya dace ba ko shekarunsa duka muna iya kana iya zuwa sai a gyara maka misali yanzu na zauna a fatakwal ne wancan lokaci na ya rajista kuma yanzu na dawo jigawa akwai abin da za a yi ku akwai abin da za mu iya mu maka za mu ɗauko ka daga port harcourt abinda ake cewa transfer za mu yi maka transfer daga port harcourt ka dawo wurin da kake so ka jefa kuri'a nan gaba hmm. idan kana so ka jefa misali a babura ne daga port harcourt kake za mu mai da kai babura baburan ma rumfar zaɓar unguwar da kake eh, don haka za a sauya bayanai na kenan misali za a yi misayan bayanan da nake abin da mu yi misayan bayananka mm. domin ka dawo bayananka ta port harcourt yanzu zai dawo bayananka ta babura mm. za a baka wani kati daban za a baka to kamar yadda na ce ba iyakar hirar kenan ba a cikin shirinmu na gaba za ku ji kare yanzu a madun wakilanmu da suka hada da baban gidan jibrin nasir adamu hilkaya da mahmud ibrahim kwari sai solomon abu da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim auke cewa sai wani sati cikin ikon allah Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. 'yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora kan mata taka muhimmiyar rawa a yaƙi da masu tada bayan na boko haram wanda sau tari aka ma fafata da su a fagen daga to sai dai kuma duk da wannan kokari da 'yan sa kan kan yi akwai wani hanzarin da ba gudu ba domin kamar yadda bayanai ma ke nunawa akasarin 'yan sa kan ne ma kan ɗauki ɗawainiyar kansu yayin da kawo yanzu ma babu wani shiri na musamman domin kulawa da iyalan waɗanda aka kashe a fagen daga. a kama masu da hannu a masu da hannu. bushiyoyin nan bushiyoyin nan ku yi ma bushiyoyin nan wuta. ku yi nan Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharba kuma ɗaya daga cikin kwamandojin maharba a arewa masa gabashin Najeriya ta ko bayyana yadda wahalar take a yanzu. Muna taimakawa kanmu saboda mu idan muna tafiya da kuɗin mu muke haɗa kuɗi mu ɗauki mota mu tafi mu je iya inda mota za ta iya tafiya. In muka isa inda mota ba za ta iya tafiya ba mu karasa da mashina. In muka je inda mashina ba za su iya ba mu sauka mashinan. mu ci gaba da aiki da kafa mu muke taimakawa kanmu ba ku miƙa kukan ku wajen hukumomi kamfanoni ko kuma a jama'a ne mun sha yi kan amma taimakon har yanzu ina gani yana hanya ne to aisha ko kin taba samun tallafi a yaƙi da yan kungiyar ta boko haram tun da na fara wannan aiki ni na san an taɓa bani dubu goma goma so biyu an bani dubu hudu so ɗaya iya abun da na san ya shiga hannuna na taimako yau kuma fiye da shekaru biyu shekara uku ma taimako kuke bukata ake muku mu dai babban abin da muka fi bukata a yanzu muna karancin artashi don kwata-kwata ma bamu da shi ne kawai zance muna bukatan artashi in za a taimaka mana artashi muke bukata don bindigogi waɗanda suke wajenmu mu za su yi mana aiki idan muna da kayan aiki ba mu damu da sai an bamu wani bindiga na soja ko menene ba mu namun nan na gargajiya wanda muka gada shi muke so shi muka ba goyon baya ɗari bisa ɗari shi muka fi jin daɗin aiki da shi don haka mu samu masa abun aiki kawai shine bukatan mu bayan shi kuma kaman abun hawan da muka faɗa a baya ba mu da shi shugabanninmu ba su da ababen hawa da kafansu suke yawo ko kuma su ɗauki kuɗaɗen su su ɗauka mana shatan motoci mu tafi. Ko a makon jiya sai da ma aka rasa wani jigo a kungiyar ta 'yan sa kai buka jimeta wani fafatawa da 'yan kungiyar Boko Haram a Dagu da ke jihar Borno kuma buka jimeta da yake wa lakabi da kwamandan mutuwa kullum cewa yake ba gudu ba ja da baya. Ni ne kwamanda bukar jimeta na Gombe. abin da ya faru da abin da Allah ya kaddara ba ma ya wuce ranansa abin da muka sa gaba ba sawa za mu yi ba dan sun bata mana rai mu bar aiki ba ta taso ba tunda mun jara yayi kyau ba za mu yi mu bari ba za mu ci gaba da yi din ne kasan mu ne ba za mu bari ba to sai dai ko yayin da wannan ke faruwa hadakar kungiyar maharba a najeriya na kokawa ne da shakulatin bangaren da suke cewa ana nuna musu alhaji muhammad usman tula da ke zama shugaban kungiyar maharba a shiyar arewa maso gabashin kasar ya ko na kalubalen da suke fuskanta a yanzu wallahi a duk wannan abun yana faruwa ba ma samu taimako a bangaren gwamnati ko kaɗan sai dai muna roko ne a sa mana hannu a taimake mu a irin wannan al'amarin ya faru haka dole ne akwai iyali akwai kuma dole jama'a da yawa yake karkashin magidance iri kamar haka muna roko da ya taimake mu a taimaki kungiyar har bayar da za su samu gudanar da ayyuka don gaskiyan an yi haka an kara mana karfin jiki ne. To ko anya gwamnatoci sun san da wahalar da 'yan sa kan ke ciki a yanzu? Ahmad Sajo shine ma kwamishinan yada labaran jihar Adamawa ya ce suna sane da irin gudunmawar da 'yan sa kan ke yi. Eh, idan ka ga har suka tafi ba su samu tallafi ba watakila abin tafiya ne ta tashi ta gaggawa kuma hanyar da ya kamata su bi halattacciya ta samun tallafi daga gare mu watakila za ta dan musu tsawo kaɗan shi sa suke yin haka abu nufi eh, kuna ba su kuɗaɗen kai tsaye ne ko kuma akwai tsani tsakani eh a'a na ai gaya maka dukkan harka tsakaninmu da ba masu harka tsaro muna yi ne ta hannun jami'an tsaro. Waya kici kamar na kuke ba da sunan maharba yan manga a duwata. A'a wannan kuma ba abu ne wadda ni zan gaya maka ba kar ka manta fa bayan tallafi na ihsani akwai sayan albarusai akwai sayan makamai akwai kuma wasu tallafi da muke yi wadda ya shafi abin nan da nasara ke kira intelligence mm. wato harkan irin 'yan sandan ciki mm. ko kuma abin da yake za a yi shi a bisa sirri don haka mu harka tsaro ba harka ce da za ka fito kana gaya wa mutane a gidan rediyo muna yin kaza muna yin kaza za mu tallafa musu za su tafi gobe za su je su yi harka a wuri kaza ba. koma da menene dai ta haka tsaro irin su abu muhammad na ganin su ma al'umma akwai rawar da ya kamata su taka. da farko dai matakin da wanda ya kamata su fara yin a masu tanadi na musamman tun kafin ma a ce irin siyasa lawanta ko abin da ya kama da haka ture gwamnati in a cikin al'umma ko masu ɗan hali ko abu ko da fitila ne tosila ne za su siyan musu suna ba su ci saboda in kaman ba wuta tunda yanayin kasan namu za ga lokaci ba wutan to suna zagayawa wato suna taimaka musu sannan ana ba su dan wani abu a ce ko su dan kashe ko su dan sai ma iyali abinci malam abu muhammad kenan kuma fata ma dai shine Allah sa ake tunawa da yan sakan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC. she moved away, she undercover. Now everybody leaning, I make the crowd rock. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.